الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haɗuwa a wannan masallacin mai albarka masallacin Juma'a na Professor A Gwandu da ke a nan unguwar sabuwar Arkilla a jihar Sokoto inda muke karatun tafsirin Alkur'ani mai girma a kowane yini cikin nukun watan Ramadan. yau larba bakwai ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da hudu hudu bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratul ahzab jiya mun tsaya aya ta da biyu yau za mu tashi aya ta ashirin da uku min أعوذ na من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما مكنوا جميعا ليجزي الله الصالحين ليجزي الله الصالحين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما Allah ta baraka wa ta'ala bayan ya gama maganar munafukai cikin abin da ya faɗi game da munafukai wala qad kanu ahadullahi min qablu la yuwalluna al-adbar wa kana ahdullahi mas'ula sun kasance su munafukai sun wa Allah alƙawali to ba munafukai su kai suka wa Allah alƙawali ba akwai wanda suka wa Allah alƙawali da yawa to sai cikin su sai munafukai suka kwanci alƙawali sai Allah ya ce wala qad kanu ahadullahi min qablu sun fa kasance sun wa Allah alƙawali tun kafin yanzu la yuwalluna al-adbara cewa ba za su juya baya ba wa kana Abdullahi mas'ula lalle alƙawalin Allah abin tambaya ne munafikai suka saba mu wannan alƙawali suka juya baya suka ba annabi baya suka ban muminai suka ban wurin yaki? suka kawo uzura su kuma muminai fa ta Allah ce minal mu'minina rijalun akwai wasu mazaje cikin muminai su wa'anda minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi wanda suka gaskata abin da suka wa Allah alƙawali watan su ba su ba da baya ba su ba su juya ba wata alƙawalin ba munafukai ɗaya suka yi ba munafukai sun yi muminai sun yi munafukai sun ki cika alƙawalin su Allah ya zarge su Allah ya soke su Allah ya aibata su akan ba su cika alƙawalin su ba amma ashe akwai ne akwai wasu mazaje cikin muminai minal mu'minina rijalun kumawa ma ahadullah alaihi su sun gaskata abinda suka wa Allah alƙawali sun cika alƙawalin fa minhum man qada bahu, akwai wanda alƙawarin shi ya cika ko ajalin shi ya cika wata akwai wanda cikin su ya rasu wa minhum man yantazir akwai wanda yana nan yana jira wa ma baddalu tabdila su ba su juya ba juyawa ba su sauya alƙawarin ba kamar da munafukai suka yi don haka fa minhum man qada nahbahu cikin su akwai wanda ya cika ajali ne ya rasu wa minhum man yantazir ya samu shahada wa minhum man yantazir cikin su akwai masu jira wanda har suna nan da rai lokacin da aka daukar da ayar wa ma baddalu tabdila ko ya kasance fa minhum man qada na'bahu cikin malamai akwai suka fassara a cikin su akwai wanda ya saka nashi alƙawalin ya gaskata wa Allah alƙawalin ne ya tsaya an yi yaƙi da shi in alƙawalin da yawa Allah Wani minhu man akwai mai jira cikin su yana nan tafi a yakunan da za a zo gaba shi ma zai cika nashi alƙawali domin ne domin dukkanin haka hadisai sun zo sun nuna wasu bayan Allah da suka yi haka wa ma baddalu tabdila ba su juya ba juyawa hadisi ya tabbata a cikin musnad Imam Ahmad da cikin sahih Muslim daga Anas bin Malik radiyallahu anhu yace anni anasun baffa na Anas binin Nadar kenan Anas binin Nadar ɗan uwan mahaifin Anas binin Malik ne al'ada ce tun da har yanzu mutum na sa ma ɗanai sunan ko iyaye ne ko sunan wasu ƴan uwa ko makusanta za ka Anas binin Malik an samai sunan ɗan uwan mahaifi ne ne ɗan uwan mahaifi ne a Anas binin Nadar yanzu Anas binin Malik shi ke ba mu labarin baffa ne Anas binin Nadar yalla yace allazi summitu bihi wanda aka sa min suna ne saboda shi aka sa min anas yace ce yashhad ma'a rasulillahi sallallahu alaihi badran shi bai halicci yakin badar ba tare da annabi sallallahu ala sai an zace fa shakka alaihi sai wannan yawa faffa na nauyi mai tsanani cewa an ji yakin badar ban samu halatta ba ala sai yace awwalu mashhadin shahidahu rasulullahi sallallahu alaihi anhu yaƙi na farko da annabi ya halitta? ba da ni aka halicce shi ba annabi ya halarci yaƙi na farko ba da ni ba wa in arani Allahu mashhadan idan Allah ya nuna min wani yaƙi fi ma ba'adu bayan wannan yaƙi ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam la yarani Allahu ma asna'u da Allah zai ga abin da zai aikatawa qala fa haba an kula gairaha. sai ya ji tsoron ya faɗi saɓanin wannan magana sai kawai ya batta haka dunkule Hala sai ya ce fa shahida ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawma uhud sai ya halci yakin uhudu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam hala sai ana zace fastaqbala sa'ad ibn mu'adh sai ya fuskanci sa'ad bin mu'adh shugaban mutanen madina fa qala lahu anas sai ana zace mai ya aba amrin aina sai ana ana zace bai sa'ad bin mu'adh ina kai ya abu abu faƙala wai halliri iljannati a hudu na uhud ya ce madalla da wani ƙanshin aljanna yake ke ji kayan uhud anas bin nazar su ya faɗi wannan riwaya kamar yake zuwa wata riwaya ta imam tabari Ana bin nazar sai ce ina jin ƙanshin aljanna ne kusan ya dukin uhudu kala faƙatalahum hatta kutila sai ya yaƙe su a yaƙin uhud aka kashe shi faƙala ana sai ya ce fawji da fi jasadihi bisun wa samanuna min baini barbatin wa ba'natin wa ramya sai aka samu a jiki na 80 da wani abu tsakanin bugu da suka da halbi da aka yi mai har 80 da wani abu qala fa ukhtuhu sai uwa ta tace wata ammaki goggona kenan tace arabi'u bintun nabar tace ma araftu akhi illa bi bananihi ban gane ɗan uwana ba sai ga farutta ne ta ko ina cikin jiki ne an sokai suka tamanin da wani abu ban gane shi ba sai a farutta nai fa nazalat fihi hadhihi al-aya sai wannan ayar ta sauka gare shi minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi cikin mu'minai cikin maza mu'minai akwai wasu mazaje da suka gaskata abin da suka wa Allah alƙawari in ga ya alƙawari a yakin badar da bai halatta ba in ya samu halatta yakin uhud ga abin da zai yi ga abin da zai yi kuma ya cika wannan alƙawari yace fakanu rauna annaha nazalat fihi wa fi ashabihi suna ganin cewa sahabbai suna ganin cewa wannan ayat ta sauka ga irin shi ne shi da wasu irin shi na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam isa imam tabari ya fice ta ta wata fuska yace raba anas ibn nabar anas ibn nabar bai halacci ya an kitali badar ya faku daga yakin ranar badar bai halacci yakin ranar badar ba faqala sai yace jittu an kitali rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam al mushrikina yake na faku daga yakin da annabi yawa mushrikai la in ashhadani Allahu qitalan idan Allah ya nuna mini wani yaki la yuriyanna Allahu ma asnahu la Allahu ma asnahu Allah zai ga abin da zan aikatawa falamma kana yawm uhud lokacin da aka zo yakin uhud in kashafal muslimuna sai musulmi suka watsa da aka kawo wani halin sai suka watse ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai Anas bin Nadar yace اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء المشركون ya Allah na barranta babu ni babu abinda wa'annan mushrikan suka kawo sun kawo dauki sun ɗauko yaƙi. sun zo inda Annabi sallallahu sun zo su yaki Annabi ya Allah na baranta da abinda suka yi wa ataziru ilaika mimma sana'a haula ya'ni muslimina kuma ya Allah ina baka uzuri ga abinda wa'annan ƴan uwana musulmi suka yi sun an kawo hari sun watse sun ba Annabi fama sha bi sai saifihi sai shi yake ga cikin maƙiyar da ta takobi ne falakiyahu sa'ad abin mu'az sai sa'ad ibn mu'az ya haɗu da shi fa qala sai yace ai sa'ad sa'ad yace yace mai sai yace ai sa'ad ai kai ya kai sa'ad inni la ajidu rihal jannati duna uhud ina jin ƙarshen aljanna a nan uhud wato kafin in akai bice uhud ina jin ƙarshen aljanna فقال سعد بن سعد يكشي يا رسول الله يا من زم الله فما استطعت wani أصنع ما sana'a. shi sa'ad ya ce ma annabi yana ba annabi labari ya ce haka muka yi da shi ya rasulullah ni ban iya yin irin yadda anas bin nabar ya yi ba ah, ala anas bin malik anas bin malik sai ya fa wajadna qatla sai muka same shi tsakanin waɗanda aka kashe waɗanda suka yi shahada bihi dukkan wa samanuna jaraha yana da miki 80 ah, da wani abu na'am yana da miki 80 da wani abu baina barbatin bi tsakanin bugun da aka yi mai da takobi wa qanatun bi da suka da aka yi mai da mashi wa ranyatin bi da jifa ce da aka yi da da kibiya fama arafnahu hatta arafatu bana ne ne. mu ba mu iya gane shi ba sai da 'yar uwar shi ta gane shi da yatsun hannu ne da farta ne qala ne anas bin malik Allahu anhu yace fa kunna natahaddathu anna hadhihi al-aya mun kasance mu sahabbai muna fira muna faɗin wannan ayar min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi ta sauka nazalat fihi wa fi ashabihi ta sauka da iri ne da irin sahabbai ne don haka su ne da sauran sahabba annabi sallallahu alaihi wanda suka yi haka don haka min al rijalun cikin mu'mini akwai wasu mazaje sadaqu kuma ahadullah alaihi su sun gaskata alƙawarin da suka wa Allah na cewa in yaƙi yanzu za su tsaya su yi iyayensu har sai sun yi shahada faminhum man qada na cikin cikinsu akwai wanda ya cika alƙawali ne ya cika ajali ne ya rafu shine Anas Nabar wa minhum man yantabir cikin su akwai masu jira wa ma baddalu tabdila basu sauya ba sauyawa basu juya alƙawalin da suka yi ba wata fassara ta biyu ta fa minhum man qabana bahu cikin su akwai wanda ya cika nashi alƙawarin. amma yana nan duniya ba ya mutu bane akwai hadisin da shi ma Imam Tabari ya fidda shi da isnadi ingantacce an alhata daga alha ibn Ubaydillah anna arabiyan ata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam cewa wani rabin ƙauye ya zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam wa kanu la yajmi'una ala mas'alatihi su sahabbai an birni da aka da annabi sallallahu ba su iya ƙarfin hali na tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam an ce musu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukum an hana su wasu tambayoyi ma annabi sallallahu alaihi wasallam zaka suna son mutum ya zo daga ƙauye sai ya tambaya to haka su ba su iya tambaya faƙalu lil a'rabi sai sabban nan suka ce ma wannan balagatin ƙauye salhu ka tambayi annabi sallallahu ka ce mai man qaba na abahu inda da aka ce su wane ne ka salhu man qaba na abahu ka tambayi annabi ka ce su wane ne aka ce mu inda suka cika alƙawalin su da Allah yake yace cikin su akwai suka cika alƙawalin su fa sa'alahu sai tambayi annabi sallallahu fa a'raba anhu sai annabi ya kauda kai bai amsa mai ba thumma sa'alahu sannan ya koma tambayi annabi sallallahu fa'araba anhu annabi ya koma kawo da kai thumma sa'alahu sai ne koma tambayar annabi na uku fa'araba anhu annabi ya kawo da kai bai an samai ba thumma dakhaltu min babil masjid sai dan abin ubaidillah da yake ashar ɗaya daga cikin asharatun bashawun bil janna ce sai ni shigo cikin masallaci wa alayya thiyabun khudr ina tare da wasu ina tare da wasu ɗan wani tufafi falamma ra'ani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gane sai ya ce aina sa'ili amman qaba nahbahum ina mai tambaya ta ga waɗanda suka cika alƙawarin su alal arabi sai balarabin nan na ƙauye ya ce ana ya rasulullah ni ne ya rasulullah ni nikan bai ka cewa ina man qaba nahbahu qala sai annabi ya ce haza min man qaba nahbahu sai nuna ɗan abin ubaidillah ya ce wannan yana cikin waɗanda suka cika alƙawarin su saboda shi ma ranar yaƙin uhudu haka aka yi da shi aka yi ta albi ne yana kara hannu ne yana kara hannu ne har sai da hannu ne ya shanye ya kasance yana da mai shayayyen hannu idan aka ambaci ranar udu sai sayyidina abubakar ya ce za ka yawm kulluhu li alha wannan yinin dukkanin shi na alha bin ubaidillah ne wata shi ya ta kare annabi ji a halbu mashi mutum ya kara a koma halbuwa ya kara a koma halbuwa ya kara don ɗaukar mashi ya kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai da hannun shi ya shanye don kaman kaza na abahu cikin su yawa gare shi akwai wanda sun rasu sun wuce lokacin da aka saukar da ayat cikin su irin su anas bin Nabar, cikin su ah, cikin mutumin makka wanda ya yi hijira ya dawo madina wanda muka baci kissa ah, wanda muka baci kissa shekaran jiya wanda da aka zo yin rufe shi annabi aka samu zane daya ya rufe kafafu kai ya hito ya rufe Musa bin Umar yana cikin manqaba na'bahu sannan akwai wanda a lokacin da aka saukar da ayar suna da rai ah, kamar su Talha bin Ubaidillah min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi cikin mu'minai akwai wasu mazaje da suka gaskata ma Allah alƙawalin da suka yi mai faminhum man qada na'bahu cikin su akwai wanda suka cika alƙawalin su su su Mus'ab bin Umayr su Anas bin Nabar su Talha bin Ubaidillah wa minhum man yantabir cikin su akwai masu jiran wata dama ta samu su masu su haka Allah ya yarda da su ya gaskata su ya san suna jiran dama ne su ba irin munafukai ne da za su gudu ba wa ma baddalu tabdila su ba su sauya ba sauyawa sai Allah ce li yajzi Allahu as-sadiqina bi domin Allah ya saka mu wanda suka gaskiya da gaskiyarsu wayannan mazajen da suka yi gaskiya suka gaskata ma Allah alƙawarin da suka yi to Allah zai saka musu da su wa yu'azzibu almunafiqina kuma Allah sai ya azabtar da munafikai in sha'a amma in ya ga dama aw ya tuba alaihim ko ya karbi tuban su wato ku rahama Allah da tausayin Allah munafikan nan duk abin da suka yi sai Allah ya ce ya azabtar da su in sha'a in ya ga dama aw ya tuba alaihim ko kuma ya karbi tuban su wata in ya ga dama zai sa su su tuba lokacin da aka yi yakin udu mushirkan makka suka harbi annabi sallallahu suka kashe muminai saba'in suka ba sauka mashi da kibiya ta kai ga haƙura annabi sassanin ta sauka son mai haƙura annabi sassanin ya dinga cewa ya za a yi mutanen da suka wa annabin su haka su samu babban abu ya za a yi su rabauta sai Allah ya sauka mai da laisa laka min al'amri shay'un wannan al'amarin ba naka bane ba kai ka sa Allah ya karɓi tuban su ba ko aulu azibahum aw yatuba alaihim in Allah ya ga dama ya azabtar da su in Allah ya ga dama ya karɓi tubansu haka Allah ya ce ga waɗannan munafukai in ya ga dama ya karɓi tubansu jiya da ka ga mutum ya yi kafar gaza kada ka ce wani ɗan wuta ne kada ka ce Allah ba zai karɓi tuban wani ba kada ka ce wani ya halaka akan haka ne Imam Nawawi ya haikaito ijma'i an yi ijma'i malamai sun ijma'i akan arancin la'anan muayyan a nuna wani mutum a la'ance shi komi kafirci ne komi sabo ne ana cewa Allah ya la'ani kafirai da ke wahal da musulmi Allah ya la'ani mai ƙara gashi Allah ya ani wadda aka ƙara ma gashi amma an samu wata tumba ta ƙara gashi ba ka ce Allah ya la'ani tumba a'a saboda me abinda ta yi zunubi ta yi sako ta yi zai rike tuba ta hika akwai wani suka zo suka kashe sahabban manzon Allah wanda ya kashe Hamza ya zo ya musulunta kuma an karbi musulunci na karbi tuba ne sai ka kala an kan mutum duk komi kafircin mutum komi fasikancin mutum a yanzu ba kai adda ƙarshen rayuwa ba zai ƙarshen rayuwa ya kasance ta fi farkon ta kyau wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alayhi alkitab fay'amalu bi amali ahli an-nar fayadkhulaha annabi ke ɗayan ku na na aljanna ya kasance tsakanin shi da aljanna saura zira'i ɗaya sai wancan littafin da aka rubuta ya riga sai ya yi aiki irin aiki na 'yan wuta ya shiga haka ɗayan ku zai yi aiki irin na 'yan wuta sai ya kasance kawai shi da wuta zira'i ɗaya sai ya yi aiki irin na an aljanna wancan littafin ya riga sai ya aiki irin na aljanna sai ya shige ta don haka duk mai rai komin ganin ka akan salaha komin ganin ka har da ci qur'ani ka iya karanta shi kana qiyamul layli kana azumi kana akan sunna wani na akan saɓani? haka baka cewa ne ka ce wani Allah ya la'anai a'a baka sani ba zai yi kai da za ka tsari ba akan musulunci ba akwai mutanen da sun ga annabi sallallahu alaihi sun rubuta wahayi sun yi wahayi suka dawo suka yarda daga baya a lokacin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasu kuma da annabi sallallahu alaihi ya rasu mutanen da zakka da suka hana zakka da wasu suka yarda sayyidina Abubakar radiyallahu anhu da shawara sayyidina Umar da sauran sahabbai suka je suka yaƙe su to kaga innamal a'malu bil khawatim ana kula da ƙarshe ne ba kada ka taɓa ruɗuwa da kai na ƙwarai kake kai bisa hanya kake kai daidai kake ka la'anci wani ko ka ce wani ɗan wuta ne ko don shi yana bisa hanyar da ba daidai ba an gan su mutane da yawa da suka yi zama a hanya ba daidai ba a ƙarshen rayuwarsu suka zo suka suka gyara an ga mutane da yawa da suka yi zama a hanya ta kwarai a ƙarshen rayuwarsu kuma suka canza suka bar wannan hanya ta kwarai don haka ake ta roƙon Allah rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ake ta yawan addu'a mutanen kwarai suna ta addu'a ya Allah kada ka kautar da zukatanmu mu bayan ka daidaitar da mu bayan ka shiryar da mu domin annabi san sai ya ce al-qulubu bayna usba'ini min asabi'ir rahman yuqallibuha aytu sha'a wa zukata suna tsaka tsakanin farutta biyu cikin faruttan Allah Allah yana juya zukata yadda ya ga dama za ka ana kula da ƙarshe ne sai mu sha addu'a Allah ya sa mai ƙarshen ƙwarai Za ka sai Allah ya ce ah, wa yu'adhibu al-munafiqina ko ya azabtar da munafiqai in sha in ya gada ma? au ya tuba alaihim ko ya sa tuba ya karɓi tuban su inna allaha kana ghafurur rahima lalle Allah mai gafara ne Allah mai rahama ne in ka ji wani yayi wata tafar gaza cikin ga in kai ne ai gaba ɗaya kenan amma Allah mai rahama ne mai jin kai ne a hakan kuma sai Allah ya yi mai rahama Allah ya mai jin kai domin Allah rahama kai wasi'at kullu shay'in ta ta ishi dukkan komai don haka za ta ishe ka ta ishi wanda ya saba Allah ya samu mu cikin rahama sai wa raddallahu alladhina kafaru الذين كفروا بمنزلهم لم ينالوا Allah ya ce wa raddallahu alladhina kafaru bi ghaibihim har dai muna magana ne game da yakin Ahzab Allah ya maida wayanda suka yi kafirci da bakin cikin su da damuwar su suka koma ba su iya yaka Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sun zo sun yi wata ɗaya a handa sun yi wata ɗaya a wurin yaƙi har Allah ya komo mana iska da mun karanta jiya iska ya tafiyar da igiyoyinsu ya tafiyar da su ya kifar da su ya kifar da abincin su suka yi wata ɗaya a banza ba su yaƙi ba su iya tsina na komai ba shine wa na allazina kafaru bi ghayrihim Allah ya da waɗanda suka kafirta su ne mushrikan Makka da Gadfan da Banu Quraiza da Banu Nadir Allah ya da su da baɗin cikinsu, da damuwarsu, da gaibinsu su akan muminai lam yanalu khaira ba su samu komai na ganima ba ba su samu alkhairi ba sun zo kawai sun yi hasara su ba su ci nasara ba su ba su ci nasara ba sannan su ba su samu wata ganima ba sannan sunansu ya ɓaci kuma Allah ya aukar da husuma tsakanin su kamar da muka karanta jiya tsakanin Quraysh da Gadfan da kuma banu banu Qurayza sai Allah ya ce lam yanalu khaira ba su samu alkhairi ba wa kafa Allahu almu'minina alqital Allah ya isa mu'minai yaki da aka saukar da wannan aya wa kafa Allahu almu'minina alqital sai annabi ya ce al'ana na zuwun tsala ya zuna daga yau za mu dinga yaƙin ku ba su koma yaƙin. tun daga wasu ahzab mushrikan makka ba su taɓa iya koma yaƙin annabi sallallahu alaihi ba saboda me saboda Allah ya ce wa kafallahu almu'minina alqital Allah ya ishi mu'minai yaƙi yanzu yanzu mu'minai Allah ya ishe su yaki yanzu mushrikan makka ba su iya koma samun karfi su zo su yaƙi annabi sallallahu alaihi sai annabi sallallahu alaihi ya ce al'ana na zuhum tsala ya zuna yanzu mu za mu dinga yaƙin ku ba su iya koma yakin daga zazzatul azab duk yakin da kaji annabi ya kai hari annabi ya kai yaki yanzu an kai an kai a kawo ma annabi sallallahu alaihi yaki saboda su mushrikan makka gwiwa su tayi sanyi sun zo yakin badar sun sha wahala sun zo yakin badar yakin uhudu an yi wargada sun sake dawowa da irin wanzu da ba taɓa zuwa da irin ta ba iska ya watse su ba su samu nasara ba kuma ka ji wannan ikon Allah tsakanin muminai da munafukai rami ne suna ganin juna wani iska yanzu ya yi nan da ya banna nan ba ka san ikon Allah kai ka taɓa raina ikon Allah ka nemi taimakon Allah Allah yana iya aiko mu'jiza kai Allah yana iya aiko kudura kai ta zo ta yi aiki ga wanda a kusa da kai na kusa da kai bai samu ba kuna zaune tare da mutum a bashi miliyan goma ba baka ko titi ba sai ka ji alat kawai kuna ka yi amma ya ji alat sai baka ji alat ba ka ji ba wayar ka iphone gari ka iphone gari ta yi ta yi alat ɗaya ta ji ba a ba kai da ba ashe shi da ya samu kuma haka kuna iya mota ɗaya a yi haɗari shi ya mutu kai baka mutu ba malam hasan ga ya taɓa haɗari da mota kowa ya mutu ciki ya tsira kaga duk haka lamari yake tahowa a zo a yi haɗarin mota kowa ya mutu kai ka tsira kai ɗaya a shi Allah bai rubuta ba kuma haka wata yana iya fitowa da wani alheri kuwa ya samu ke da ya baka samu ba yadda Allah ya kaddara haka lamarin ke zuwa wasu ahzab iskan nan ya zo iska mai irin wannan karfi wanda zai tafiyar da bukkoki da hemomi da komai amma kawai rami ne tsakani sai ya nan bai auku nan ba domin nan Allah ya aiko shi ba nan Allah ya aiko shi ba Allah ya aiko shi ga kafirai ne bai aiko shi ga bai aiko shi ga mu'minai ba Za ka sai Allah ya ce waqafa Allahu al-mu'minina al-qitala Allah ya ishi mu'minai yaki zaka daga nan wannan gazuwatul azab ba kuma wani yaki ba sai da annabi ya fita zuwa umratul hudaybiya a shekara ta bakwai ko ta shidda ya fita umratul hudaybiya da yaje sai ba a bari yayi umra ba kanga ba a yaki ba mushirkan makka sun azza a zo a yi yaƙi manna da sai azza su a yaƙi ne an shi a ga muminai Allah saukar da su wasu fatahin ko eh, eh, laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka ta hata shajara sai kasance ba a yi yaƙi ba kaga ba a yi wannan yaƙi ba daga nan sai annabi ya zo Khaibar inda waɗancan banun Nadir ya yaƙe su kaga shi ya kai a ka. daga nan sai annabi ya koma fatahu makka isma ya yaƙe su daga nan sai annabi ya wuce hunai shi ma shi ya kai hari ya yaƙe su daga nan da ya dawo madina sai ya wuce ta buka su ma shi ya kai musu hari tun wannan da saukar da wannan ayar waka fallahu mu'minina al-qitala ba a koma kawo ma annabi hari ba Allah ya riga ya isai ga wanda zasu kawo mai hari sai annabi sai ya ce wani sirki bi rubi masirata shahar amma na sarkar da min da tsoro tafiyar wata daya yanzu da kanin ni in kai wata daya to mutane za su ji za su ji tsoro na wa kafallahu almu'minina qital sai Allah ya ishi mu'minai da yaki wa kana Allahu qawiyyan aziza lalle Allah ya kasance qawiyyan mai karfi ne azizan mabuwayi ne in kan nemi mujawara da shi in kan nemi tsari ne to ka nemi tsari daga alqawiyyu mai karfi al-azizu mabuwayi don haka duk abin nan da kake jin tsoro kana da alƙawiyu al'azizu sai ka tsaya kai ta kiran ya ƙawiyu ya azizu kai min maganin abin nan da nake jin tsoro don haka cikin addu'o'in da aka koya mana akwai la aula? wala quwwata illa billah saboda shine alƙawiyu al'azizu ka ce Allah ban da dabara ban da ƙarfi sai gare ka babu ƙarfi babu dabara sai ga Allah ibn qayyim yace wannan tana maganin damuwa ta inda tara mafi karancin su shine bakin ciki da damuwa daga duk abin da ka fuskanta ka san kai abda gaskiya ka san za a yi ma ciwa za a yi ma ko fayil ɗinka ne ka kai wajen aiki kana jin tsoron za a sa na wasu a kidokan naka san ka cancanta amma wani zai iya bada kuɗi wani yana da babanai wani yana da wani zai ne tsaye sai ka din karanta la haula wala quwwata illa billah babu dabara babu karfi sai Allah saboda ne wa kana Allahu qawiyyan Allah ya kasance mai ƙarfi azizan Allah ya kasance mabuwayi wa anzala allazina zaharuhum wa anzala allazina zaharuhum Wọ́n ni a ti yanzu Allah ya gama maganar mushrikai da suka zo wani mushrikan da suka zo sun koma an watsi lamarin su sun koma sai Allah ya dawo ga banu Qurayza da suka taimake su sai Allah ce wa an za a zaharuhum min ahli kitabi sai Allah ya saukar da waɗanda suka taimake su min ahalin kitabi daga ahalin kitab su ne banu ƙuraiza ko su suka taimake su bayan sun zo suka ta yi kuyar gini a haka garta inda ka'ab bin asad kun tuno ko ya yi ta matsamai ya yi ta matsamai ya zo har lokacin da annabi ya aika sa'ad bin mu'az da sa'ad bin abi ubada da abdullahi bin rawaha suka dinga zagin su to su Allah ke yin su ne ahalin kitab su ne ahalin kitab anan banu ƙuraiza shine wa anzalal ladina baharuhum sai Allah ya sauko da wayanda suka taimake su suka taimake mushrikai hum dinnan sune mushrikai min ahalil kitabi na daga yahudawa su ne banu ƙuraiza min sayasihim sai Allah ya saukar da su daga ganuwoyinsu gidaje gare su a sama zuci a ganuwoyi suka yi a madina a gefe suka yi sai Allah ya sauko da sunan wa qazafa fi qulubihim ru'ba sai Allah ya jefa tsoro cikin zukatansu fariqan taqtuluna kuna kashe wasu sashe daga cikin su wa ta'tiruna fariqa kuna kame wani sashe suna zama suna zama bayi abinda ya auku ya tabbata cikin sayin bukari da musulun daga hadisin na na aisha allahu anha da aka gama wannan yakin na gazwatul azab ya kasance ba yaki ba sai annabi ya koma gida ya shiga wanka ke nan yana wanka yana cire kura wata ɗaya suna can wajen bina yana cire kura cikin cikin kai sai mala'ika jibril ya zo yace mai kukun aje makamanku mala'iku ba su aje makamansu ba sai annabi sai bai zuwa ina sai ya nuna mai unguwar banu ƙurai za ce nan da suka saba alƙawali ku je inda suke ku je a kama su da aka zo sai annabi sun san yanzu zo cewa zai mutu hukunci ku mun yi alƙawali da ku ya zo madina za a kare madina duk wanda ya kawo harbi ko ku aka kawo mu harbi ko mu aka kawo mu harbi ba za mu bari a taɓa juna ba yanzu kun saba alƙawali da ku aka zo da a yaƙan mu kun yi kafirci kun zagi Allah kun zagi manzon Allah kun zagi muminai kun karya alƙawari kun ba da makamai kun shirya a yaƙi muminai baka duk yadda aka ginin ku ya halatta baka annabi ya ce kewaye sai aka sa sa'ad bin mu'az suka ce sun yadda sa'ad bin mu'az ya yi hukunci sa'ad bin mu'az ya kasance ɗan uwansu abokinsu a lokacin jahiliya ya kasance musulmin su ne sun yarda da shi a lokacin jahiliya su mutum mai gaskiya ne sai ce ya Allah ka san babu wanda ya fi kiyayya da shi a bayan ƙasa irin waɗanda suka yaƙi annabinka ka san babu waɗanda nufi soyayya da su kamar annabinka da mutane ne amma Allah ka sa in hukunci na adalci sai ce ya yi hukunci cewa duk wanda ke yaƙi cikinsu a kashe shi duk wanda ya isa yaƙi cikinsu ba sun zo su yaƙa ba to a kashe shi don shi ma ya fito ya kashe ne sannan wanda bai isa yaƙi ba na yara ƙanana da mata su kuma a kama su su zama zama bayi sai Allah saukar da wannan aya yana tabbatar da hukuncin da ya daidai ne sai ya ce wa an zala labina ba haruhun min ahalin kitabi min sayasihim wa qalafa fi qulubihim ru'uba fariqan taqtuluna wasu sashen su kuna kace su su ne wanda suka isa yaƙi wa na fariqa sashen kuma kuna kama su a matsayin a matsayin fursunonin yaƙi su ne matansu da 'ya'yansu to yanzu in kun ci na wasu ahzab ya muka ce ta kasance mun ce ai banun nabir su suka haddasa wuta ai su suka fara zuwa ko to mista annabi su bai fara da su bai fara da banun quraiza saboda banun quraiza su kusa da banun nabir idan mutum zai aunawa yake yi annabi sallallahu a duk abubuwan da yake cewa wanda Allah ya laqad da lakum fi rasulillahi uswatun hasana kun san yau wa'anda ba su yarda da manzanci ne ba cewa suka yi wani mutum ne da aka yi mai tsananin kwakwalwa da dabara haka suka ce ba annabi sallallahu alaihi wasallam wai annabi sallallahu wani mutum ne da aka yi da ita bibi rayuwa ta za ga da tsananin kwakwalwa da dabara don shi ya samu nasara a makiya ne yayi kaza to lalle akwai tsananin kwakwalwa da dabara kuma akwai wahayi daga Allah duk mun yarda da shi annabi sallallahu yau shi abin da ake tattaunawa ana tattauna niyyar enemy da fa'a enemy ana tattauna shi yau cikin cikin abubuwan da ake tattaunawa cikin yaƙoƙan da amerika ke yi da yaƙoƙan da take yi da amerika da afghanistan da iraki da cikin isis da alƙa'ida dukkaninsu yau duk masu yaƙin a yanzu a wannan lokacin suna da abin da ake ce ma na near enemy da fa enemy idan kana da matsiya guda biyu guda na nesa guda na kusa wa za ka fara yaƙa to duk da bara yaƙi ki sai ka tsaya ka kowane lokaci za ka tsaya ka diba ka gani ya fi dacewa ka yi kaga annabi sallallahu alaihi banu kuwaiza su annan kusa da shi a kusan madina banu nabi suna nesa yanzu banu kuwaiza sun kwanci alƙawari sun fito tare da mushrikai a yaƙe su idan annabi ya ban musu mata da yara a madina ya tafi yaƙin banun nabi kafin ya dawo ne zai auku aka sai dawo sun gama da mai sun gama da wa'annan za ka ce fara da su su da akusa zuwa kusa da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da su to kuma cikin dabara da ikon da Allah ya yi mai sai ya kale banun nabil bayan ya yaƙe su nan take ya yaƙe su kai yana cikin wurin wanka ma mala'ika jibril ya sauko mai yana cikin wurin wanka ne banun uwaiza yana cikin wurin wanka mala'ika jibril ya sauko so mai yace in kun aje makaman mu ba mu aje makaman cikin wannan shawwal din ba ba a cikin shawwal ba yace in kun aje makaman ku mu ba mu aje makaman mu ba da annabi sallallahu ko kuma an fita shawwal dan an fita zulqaida to da annabi sallallahu ya gama da su sai ya tafi wajen yin umra su banu ne zai kama an kare su ashe ba kare su aka yi ba da ya je wajen yin umra sai aka yi sulhu hudaybiya sai mushrikan makka suka fito suka hana shi yin umra suka ce sun yi tsammanin ya zo yaki ne don haka su ka zaga sai ce ba yaki ya zo ba suka ce to in an ji shekara ɗaya da ta wuce mun je yakin ta iska ya wace mu ko a ce yanzu kuma ka kawo mana hali har ba ka yi bawasu ya ce akwai matsala za a ce ka zo ka yaƙe mu kafi karfin mu ne don haka ya zo ai a rubuta sulhu yanzu ba magana sulhu da biya muke ba duk kusa da aka sulhu da biya aka rubuta sharuɗa masu ƙarfi amma annabi sallallahu alaihi akwai abin da yake tsinka cikin sharuɗan nan ya aza sharuɗa masu ƙarfi ga kai nai sharuɗa masu ƙarfi a kansu ya san su ba su iya cika na cikin rai sai suka sa yarjejeniya da shi da su ba a koma yakin kowa ta shekara goma kowa an yi alkawari da ya gama da sunan take sai wuce wajen banin bai. don kun ya dawo gida sai ya je wajen banin nabe yanzu ba ku da masu taimaka muku dama inda mushrikan makka ne ke zuwa yanzu mun shirya da su an ga an ana kawance ba za a koma yakin kowa ba sai bayan shekara nawa sai bayan shekara goma Za ka ya gama da su yana jamawa da su a haibar badun zai ba ana shekara ɗaya sai mashirkai suka kwanci nasu alkawali sai ya biyo biyo su sai ya auka musu kaga ya bi su guda guda ba wayo bane ka tara wa kanka makiya da yawa in ka ga wane kuna faɗa da shi wane kuna faɗa wane yana buƙatar faɗa suka ce ko ya haƙuri don Allah ba guda guda ake biye su duk mai hankali haka yake Amerika ma haka take yi bayan an gama yakin duniya na biyu Amerika ta zama super power da soviet union ita ƙarfi makusancinta tun daga 1945 har 1990 america ba taɓa yaƙi ƙasar musulmi ba ba taɓa yaƙi ƙasar musulmi ba sai dai ne tun akwai soviet union tana da ƙarfi yanzu america tana ganin wauta ne gare ni in yaƙi soviet union kuma in yaƙi musulmi ba zai yiwu ba ebal eh, har shigan mu musulmi yaƙi take yi za ka taje ta haɗa alƙa'ida da kanta ta ce za ta taimake mujahiduna da wata ƙasa can a soviet union za ta yi haɗa da afghanistan ya kamata a yi jihadi fi sabilillahi da haka ina masu jihadi shek masu dina albani na a cikin sisar zuhuda wani ya ce akwai abin mamaki a ce america za ta taimaka wajen jihadi gaskiya shi bai da wannan jihadin ba aka taimaki su usama bin laden suka shirya suka yi rawani aka wasu su aka ce za su je yaƙi jihadi za a je yi sabilillahi saboda ma za a yaƙa za a yaƙi soviet union ne ita america ta wa ta ga da musulunci da soviet union ba ta iya faɗa da su lokaci ɗaya amma bari a fara gamawa da waɗanda suka fi ƙarfi su ne soviet union za ka taimaka ma musulmi a da concert na jihadi da an ce haka ne za ku fito sai a taron sai a gama da soviet union a gama da soviet union berlin wall ya faɗi a 1989 ana gamawa da su a 1991 amerika ta fara yaƙin kasashen musulmi ta fara yaƙin iraki yaƙin fada na farko na iraki saboda mai saboda dama abin da muke jira yanzu tun 1945 zuwa 1990 shekara nawa kenan wadda shekara talatin da biyar ko arba'in da biyar shekara talatin da biyar 1945 1945 40 55 56 57 58 wani shekara na arba'in da biyar ba a taɓa yaƙin ƙasar musulmi a wannan lokacin sai dai ko libya da suka waye suka je kotu da libya a 1987-88 amma 89 berlin wata ya faɗi biyu duniya an ƙare da ta karwatsa ta koma rasha ta koma kosovo ta koma wasu ƙasashe za ka ce aka fara yakin ƙasashen musulmi kuma tun sanin ba su ba ƙasashen musulmi ba suka shiga iraki suka koma shiga iraki suka za'anci suka shiga afghanistan kafin sannan A bayan september 11 attack suka shiga libya suka shiga syria suka shiga saboda babu wani power kuma mai kokarin babu wani power kuma mai kokarin ya kasu to duk mai dabara bai tara maka ne makiya kuskure ne ka tara maka kanka makiya annabi ya ce lokaci ɗaya zai yaki da banu nazir da banu kainuka da kuma mutanen makka za ka gima da banu kainuka madina ta zantar minnai za ka yanzu sai ya yi kama ba a yaki. da aka ne sulhu da waɗancan mutanen sai zai auka ma banin na zai a kai ba da ya gama da su sai zai auka ma ah, sai zai auka fito maka. yana yin fito maka. fara aikin nasa ya da kulu na fidi ne lahi kuwa da sai labari ne kai ko ina yanzu ba yaƙi ake da shi ba yanzu da mutum guda guda ke musulunta sai mutane suka ringa tahowa jama'a jama'a kuma da mutum labarin ya ce da mutanen maka sun yi ta yaƙi da shi ya ta ƙarfin su ya yi nasara a kansu zaka yanzu wata a wani labari ne na ƙwarai ya kai ko ina to yanzu dai a nan sai Allah ya bamu labarin banu banu ƙuraiza cewa fariƙan tabtiluna wa nuna fariƙa kuma sai musulmi suka samu ne wa aurata wa aurata kun wa auratakum aqwam wa diyarahum wa sai Allah ce mun musulmi wa auratakum arbahum kuma sai Allah ya gadan muku da kasarsu su watannin inda suke unguwannin da suke Allah ya gadan muku su dama ba su da nisa da ba su da nisa da da cikin Madina cikin Madina gewayen Madina kewayen Madina suke ni annabi sai ya ce ma sahabbai ne la yusalliyanna ahadun minkum al-asra illa fi bani quraiza wani hadisin shahararre kada ɗayan ku yayi sallar la'asar sai a bani quraiza sabon nan suka zo gaba ɗaya suna tafiya kafin su kai unguwar sai lokacin sallar asar ya yi sai suka kasu kashi biyu kashi na ɗaya suka ce mukan annabi sallar sallar yana nuna muna muhimmancin sallah cikin lokaci za ka tun da lokaci ya yi to lallai mu za mu tsaya mun sallah abin da ke nisan mu yi sallah sai mun kai banin ƙuraiza yana nuna mu yi sauri ne karin magana ne kawai za ka lallai mu sai mu tsaya mun yi sallah wasu suka ce mukan ba za mu tsaya mun kalla ba sai mun kai banu ƙoraina don annabi ya ce kada mun kalla la'asar sai mun kai banu ƙoraina Sheikh Muhammad Aminu Shafi ya ce waɗancan da suka tsaya su yi sallah su ne salaf na ahalin fiqh wal ma'ani yau cikin malamai akwai masu bibin fiqhul magana me kake nufi ce waɗancan su ne salaf ɗin su suka ce a'a ka sai mun kai yace su ne salaf ya ahalin zahir masu amfani da zahiriya su zahiri ne kwata-kwata lafazin annabi ya ce lalle lalle kan mu yi sallar la'asar sai mun kai ta ko yake sai mun kai su kuma wa'annan sun amfani da fiqhu da ma'ana sun ce a'a annabi kullum yana umurta mu yi sallah cikin lokacinta an tambaye annabi habbul amali ila Allah sai ya ce as-salatu li waqtiha sallah a lokacinta da haka mu kan mun fahimci abin da ke nihu mai sauyi za mu tsaya mai sallah kun ga sabani an samu cikin lokacin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma sabani ba mai rabawa ba ni ya auku sai wa'annan suka ce mu kan za mu tsaya mu yi sallah wani suka ce mu kuma za mu tsaya mu jira ya ka zahiriya nan, mu za mu yi sallah ba da annabi ke san mu kai banu da, amma kuma mun san annabi ya hana a rabu tsakanin mu ne ya hana rabuwa za ku tsaya ku sallah muna jiran ku suka tsaya suka yi sallah suka jira su da suka hama suka tafi da aka yi banu quraiza su kuma suka jira su kai sallah saboda annabi ya ce sai an kai banu quraiza da sallah suka yi sallah sannan suka yi da suka dawo inda annabi sallallahu alaihi wasallama ma haza wala haza annabi sallallahu alaihi wasallam bai aibanta wa'annan yace don me kuka tsaya ga hanya kuka yi sallah bai ce ma ga su kuma don me kuka bari sai ko kai kuka yi sallah ba daga nan sai malamai suka gane ashe malamai na iya saɓani akwai nau'in saɓanin da ake kowa daidai ne akwai nau'in saɓanin da ake kowa daidai ne akwai nau'in saɓanin da ake gaskiya waje ɗaya take akwai nau'in saɓanin da ake ko da gaskiya waje ɗaya take to kuma ɗayan ma bai yi da yi laifi ba don shi annabi ya ce idan mai ishtihadi yayi yi ishtihadi idan ya samu daidai yana da lada biyu idan kuma ya samo ba daidai kuskure yana da yana da lada daya biye daidai lada ne zaka matsaloli na saɓani irin wannan na fikihu su ba haɗa mu faɗa mu ahli sunna su ba haɗa mu faɗa mun yarda da Allah mun yarda da Annabi sallallahu alaihi wasallam mun yarda da hadisai wajen iskin baɗin hadisi ɗaya ne shin za a yi da su ko ba za a yi ba ga hadisin malamin ƙoyar ya tabbatar da ya tabbatar da jinsu istiraha ga wasu hadisai an rawaito ba su tabbatar da jinsu istiraha ba su kada wannan ya haɗa fada kawai wanda ya fahimce ta ya yi wanda bai fahimce ta ba ya yi don shi duk wanda ya fahimce ta bai taɓa cewa tana kari sallah ba wanda ya duk wanda ya basu sallah ta ta ɓaci bai taɓa cewa haka nan ba haka wanda yake ba a yi bai taba cewa wanda ya yi ba sallah sai ta bashi du'awul istifta wanda ya fahimci ana yin ta ya yi wanda ya fahimci ba a yin ta kai ya yi amma kan wannan ya soki wannan ta irin wannan suka a raba masallaci wannan yana sallah masallaci unguwa kaza wannan yana sallah a masallaci ɗaya da limamin mu ɗaya amma yanzu eh, saboda liman kaza yana da sul istira saboda liman kaza yana kaza yana du'a'ul istisha saboda liman kaza yana kaza mun ga sallah tare da shi wannan ba daidai bane sabai ga an yi sabanin lokacin da za a sallah kuma sabanin da yake bai raba su ba bai raba su ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai musu fada ba annabi sallallahu bai aibata su ba amma akwai lokacin da suka rabu sabban suka rabu babu babu bambancin fahimta amma annabi yayi fada kun ga akwai bambancin fahimta da bambancin aiki annabi ya bar su da aibata su ba amma wata ran tafiya eh aka yi aka dawo hadisi na cikin sunan Abi Dawuda da musa Imam Ahmad kawai inuwa za a sha sai ga wasu ni gefe sai wasu ni gefe yace ya nake ganin ku suna rarrabuwa yace ku haɗu ku koma rabuwa mai ruwa sha hadisi yace sun sanin in sahabbai suka dawo da wurin yaki sai ka ce in an shirkita zane guda yana ɗauke su wato duk sai su haɗu bisa zane ɗaya duk sai su haɗu wuri ɗaya annabi dai sun ga sahabbai ne sun rabu wannan ya gefe wannan ya babu saɓanin fahimta amma yana faɗa kan rabuwa amma saɓanin fahimta bai faɗa akan ta idan bata kawo idan bata kawo rabuwa ba zaka yau mun kuma sai sabanin fahimta sai ya kawo rabuwa kaga ba daidai bane ba a samu fikihu ba da fahimta a samu sabanin fahimta ba laifi bane magabata sun yi sabanin fahimta babu ne za a yi ka ce sai mutane sun koma mazhaba guda akan kunuti a sallar asuba sai kowa ya dinga kunuti a bayan sallar asuba ba daidai bane kuma ba zai yiwu ka ce sai kowa ya daina kunuti ba ba daidai bane a lokacin da ina ina shirin fatoyi addinin musulunci a garkuwa FM na ba ku wani labari a kafin sayi musulun wanda ke zuwa kafin sayi musulun a wani wani min tambaya game da kunuti bayan sallar asuba bayan kunuti a sallar asuba me hukuncin kunuti a sallar asuba da yake gare ana yi sai dace mai malamai sun yi sabani wasu suna ganin ana kunuti bayan sallah asuba ga sallar asuba raka'a ta karshe wasu suna ganin ba a kunuti a sallar asuba kunuti sai in nawazir sai wata musiba ta sauko ake yi wannan shine mazhabar Imam Ahmad kuma wannan shi ya fi karfi to wani bawan Allah dan zafin kai a da amma ya yi taya ya daina zafin kai Allah ya yi rahama ya yi albarka da mu duka sai bugu waya lalle lalle dole sai yi watsi da wancan ƙauni da yace ana ana cewa yi kunuti bayan ga sallar asuba ko saba musunna wai shi saba musunna ko saba musunna dole a faɗi ya saba musunna ba sunna bane da kunuti bayan sallar asuba da kaza kaza yayi ban ganin sai da ya gama nake dai ba za ka iya hana wannan ya zama saɓanin malamai ba sai ni buɗe mai sunan tirmidhi ne karanta bayan imamu tirmidhi ya kawo hadisin qunuti sai ya ce waqtalafa ahlul ilmi min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam yace ma abuta ilmi daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka zo bayan su sun yi saɓani. cikin sahabban manzon Allah akwai masu ganin kunuti a sallar asuba cikin sahabban manzon Allah akwai masu ganin kunuti a sallar asuba haka cikin tabi'ai da waɗanda suka biyo musu haka cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi akwai waɗanda ba su ganin kunuti a sallar asuba da waɗanda suka biyo musu imam musulmi bai cikin waɗannan sahabban ba saboda ba haka ake yi ba a ce wani sahabi kaza amma san masahadin nan kaza ba haka ake yi ba haka mutu jiya da kai can fiyolin mazhaba daya kace dole kunuti da aka yi bayan sallar ba, kai yi ka gama sai ka mutu da shekara ɗari biyar wani ya ɗauko almubiri na ibn kudama ya karanta wani ya ɗauko tirmidhi ya karanta ya ce sahabban manzo Allah sun yi sabani da wani suka biyo bayan su sai na bawa Allah nan na ungo tsawon marke da yi ya mutu an munce da shi wa kula da shi shi ba a ɗauku faɗa ne ba abinda aka ɗauko shine ra'ayin sahabban manzon Allah da waɗanda suka biyo bayan su don shi ibn taymiya rahmatullahi alayhi ya ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi cikin su akwai masu ra'ayin in ka ci nama raƙumi alwalarka ta kare akwai masu ra'ayin in ka ci nama raƙumi alwalarka ba ta kare ba cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai masu ra'ayin in ka taba mace alwalarka ta kare cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai masu ra'ayi in ka taba mace alwalarka bata kare ba cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai masu ra'ayi in ka taba gaba gare ka alwalarka ta kare cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi akwai masu ra'ayin in ka taɓa gaba gare ka a wallarka bata kare ba amma gaba ɗaya bayan liman ɗaya suke sallah ba su cewa liman ɗin yana da alwala kai ni ra'ayin ka liman kai zaka da ra'ayin wanda ya cina ci nama raƙumi a alwala kai bata kare ba za zaka ni kuma kuna baka da alwala ban biyar ka sallah a'a waje ɗin suke haɗuwa ƙasar liman ɗaya liman ɗin nan ne ra'ayin alwala na karewa da mutum ya taɓa gaba ne ko mai ra'ayin yin alwala na karewa mutum ya taba ya taba mace ne ko mai ra'ayin in alwala na karewa idan idan idan ce kina marakumi ne ko mai ta'amin haka ne kuma mu ya taba ma liman ko liman ya taba ma mu amma haka suke sallah bayan su domin ne domin sun fahimci a haɗu masallaci ɗaya a yi sallah tare ya fi kowa ya ja gefe ya tashi ya ce ya yi daidai a'a haɗu nan da annabi yake so al'umma sai su yi ta fi ƙarfi a kan cewa wai na samu daidai ko na faɗi daidai akan matsalolin fiƙewu za ka mu bar raba masallaci akan kunutun sallah asuba in ban raba masallaci kan raƙumi na kare alwala na raƙumi ko bai karewa duk cikin wannan akwai sahabi kuma in mun zo muna na kai da wani kauli ni gwargwadon yadda muke iya wani tabbatar da hujjoji da lillai cewa nama raƙumi na kare alwallah na cewa taɓa mace na kare alwala ko baya karewa na cewa ana kunuci sallah asu baka karantar da mutane abin da ka fahimta ka dage su amma kakka soki wancan kaulin gobe ka dawo kana akwai masu suka sahabbai don sun kai ne da farkon su zai sahabbai na da wancan ra'ayi kace duk wanda an wancan ra'ayi wancan ra'ayi kai wasu kuma mummunan magana akan sahabi ka faɗe ta ka faɗi wani mummunan kaza akan manya manya ahlus suna ka faɗe shi ba daidai ne amma dai ka satar da kaulin ka kuma ka san har duniya ta tashi in an zo ana faɗin wannan matsala sai an faɗi cewa malamai sun yi saɓani ni ƙarfin hujjarta ni ƙarfin dalilinta ko kasar nawa ka yi ko littafi nawa ka rubuta bayan shekara ɗari duk za a mance da wannan kasar ɗinka da littafin ka a lokacin rizi a karanta a ce sun yi saɓani a lokacin majmu'ul fatawa na ibn taymiya a karanta a ce malamai sun yi saɓani a ɗauko al-majmu na imam nawawi a karanta a ce malamai sun yi saɓani a ɗauko at-tamhid da al-istinqa na ibn abdul a karanta a ce malamai sun yi saɓani a ɗauko nuna awqa na imam shaukani a karanta a ce malamai sun yi saɓani a ɗauko subulus salam na imam sanani a karanta a ce malamai sun yi ne a lokutan tirul allam a karanta a ce malamai sun yi ne akwai a lokutan sharhin usaimin a karanta a ce malamai sun yi sabani don kakka yadda kakka yadda ya kasance kauli ɗaya ya ɗaukin kayi gaba da ɗan wasu gaba da ɗan wanka haramun ne malamai sun saɓani ya riga ya auku babu yadda za kai da shi kuma ya tabbata kuma daidai ne kuma kai baka zama ɗalibi ilimi na ƙwarai sai in ka fita nan ka koma nan suka yi tsammanin kai kawai in in fahimta ɗaya ka fahimta shekarar ka goma ashirin akan fahimta ɗaya bata canza ba to wallahi ba ka bincike wallahi ba ka karatu kai wallahi ka kwani kake in shekarar ka goma sha biyar ashirin fahimta ka ɗaya a ba ɗaya a fahimta ka ɗaya ba ta canzawa to akwai matsala amma waɗanda suke manya irin su imamu imamu shafi sai ake shafi fil qadim shafi fil jabe, irin su imamu ahmad sai ake riwaya kani. irin ibn taymiya ya ce ya kasance yana fatawa da kaza yanzu ya dawo irin albani ya ce na kasance da na aza ingantacce ne yanzu na dawo haka ba zama malamai take duk wanda kafa ta yi karfi a ilimi sai ya kasance da na fahimci kaza to amma bincike na bai kai ba yanzu kuma na fahimci sabanin ne wata kauli ɗaya sai ka je ka dawo ka je ka dawo duk ka karanta wani babban malami ka karanta wasu hujjoji sai ka gamsu da shi sai ka tsaya nan sai ka koma karanta wasu hujjoji sai ka gamsu da su sai ka koma dawowa nan wannan ne abin da ɗaliban ilimi suka zaɗa. yau suna ƙauri ɗaya gobe kuma saboda yawan zuwa makaranta da yawan bincike da wasu littattafai da da basu su da su amma yanzu Allah ya sauwaƙe musu sun sai sun karanta sai su ba wannan ƙaurin su dawo sai ka cin mutunci a wancan ƙaurin da kake ka ce duk wanda a ƙaurin ta. ka ka ci mutunci har kanka wanda yake ba daidai bane za ka ci mallaman yanka karanta za ka karanta al-mughni da ibn qudama ko ka karanta al-majmu' imamun nawawi ko ka karanta a istisa ko mi da ibn abdul ko ka karanta al-bidaya wa nihaya ba za ka ga suna zage-zage ba ko suna waye za su kawo kaunuka ne sun saba musu in ka karanta Maganganu imamu nawawi a sayin muslim in ka karanta ƙashin sayin muslim in ka karanta Maganganu ƙabin iya ƙashin sayin muslim duk suna da kai su akwai wanda suka saba musu tare da ladabi amma fa sun ga ba su ne daidai ba su mai da su wannan bayan nufin wai kai take kalidin wata mazaba ko wani ra'ayi da kake ganin shine daidai ba daidai bane a abinda a dai. Shi ne ka tabbatar da cewa ka bi daidai kuma ka yi kira zuwa ga daidai amma da kaskauta harshe ba da kaskauta harshe ba da magana ka kwarai ga mutane da kuma kyautata da to ga addu'a ga magabatan da suka wuce in kai yi haka ka bi hanya da magabata suke akai ka bi hanya ta daidai Allah ya dakatar da mu hanya ta daidai ya sa mu daidai ya ba mu lada abin da muka yi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya sai mu ya shafe cikin tafin mu shafe cikin cikin zukatanmu sai akwai tambayoyi da muke ansawa wallahu ta'ala tambaya uku ya zai yi tambaya uku mm, uku eh? a ah, wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam ni mace ce da na yi na yi bi na yi wuce na a farkon dare ko na yi raka a kafa a farkon dare sai a ƙarshen dare ya yi wuce da raka a uku wane ne ya fi sanana da ciki idan tare da liman za ki sallah za ki tsaya hacci yi tare da shi idan tare da liman idan ke ɗaya ka sallah za ki jinki ki sallah gaba ɗaya ki bar ki ke ƙarshen dare ki yi ta wallahu ta'ala Allah ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dokta tambaya ta tambaya ta akan kaci kike kike malam kyautar nan da aka yi zawa ake ba su wa a halatta eh ya halatta kyautar kaci kika ci idan duk sashe biyu ba su kawo ba yanzu in ce muku wani shekara aka yi yakin yakin gazawatul ahzab yakin gazawatul ahzab sai ku hadu sai ba ka biro kyauta daidai ne ya halatta shi ne ka cika ciki ya halatta amma in ce kowa ya kawo biro guda a aji sai wani ya faɗi da aka yi sai a ɗauka a bashi wannan shaka ce macaca kuke yi tsakanin caca da kacici kacici caca shi ne ni in aza kai ka aza in aza ka aza ko karatun ƙwar'ani ne za a yi duk wanda aka kasuwa duk wanda ya tsaya ni zan ɗauki kuɗi to kacici ya zan caca a ce karatun kaga iyakar lada ke na aikin lada ko a ce karatun ƙwar'ani ne za mu yi kawo aya ka kawo aya amma duk wanda aka kasuwa to wanda ya ci zai ɗauka ko karatun ne za in dai na ta shi ake ce matata amma in gefe ɗaya ne aka saka to yana halatta kaga ko tukan da ake ba in musabaka gefe ɗaya aka sa za ka yana halatta amma da za ce duk dan musabaka kowa ya kawo dubu ɗari wanda ya ci za a ba shi dubu ɗari bai sai mu ce ya koma ya koma tata wallahu ta'ala Mala yana da halatta wani kafin naira dubu ɗari in kai ma wani yana halatta in za ka dubu biyu in sha ruwa da ruwa haraka Mana suna kana tambaya an yake ba kuɗi mutane. Ka da Allah kana zagi ba kuma ka zagi. Ka da Allah. Ka ka aiki da kuɗi ga mutane aka. ba ya halatta ka zaje ko titi ka sha mai abin da za ka gaya ma ya ina kuɗin mai a baka kuɗin mai ko kuma in ka je wajen shi ka ce mai ce kuɗin mai an ka kaza an sa mai kai da an kawo ne ba ba da kuɗin mai ba amma ka zage ba ka gaya ba ka sha mai ba ya halatta don ci bai da ta a kai da ni ka kai zai sa aljihu ba ya halatta Allah ta'ala ba ba ko ne hakkin ka ne su su da suka ake kike na koro sai ka su mai eh sai ga gaya mu cewa kuma akwai tukuci ai tukuci gaskiya ne jama'a ku zauna ba mu gama ba ba mu gama ba akwai kararwa ku zauna ku yi to minti ɗaya za mu sanarwa kusan duk shekara mun saba neman taimakon marayu kuma kowane shekara muna ganin daidai mutane na taimakawa wannan shekarar mun yi ta so sai goma ga wata mu yi maganar amma masu basuwa suna ta matsa muna masu basuwa suna ta matsa muna don Allah dai a yi neman taimako don Allah dai a yi neman taimako su masu basuwa suke ta matsawa to sun yi yawa har muna ce musu kwat tambayar mu ba mutum aiki tambayar mu ba mutane da yawa suke tambayar mu muna cewa muna cewa sai goma ga wata sai sai suka gaji suka kule sai suka zo suka kawo da kansu akwai wani alhaji aliyu umar ya ba da tura ne a tamfa guda hamsin fi sabi lillahi da marayu za ka ya fara kafin shi akwai wata mata muhammad sani sharifa oziya ta kiro miliyan ɗaya ga marayu kuma a to sun fara da ƙarfi da yaji amma dai mun sai mun sa Allah ya saka musu alheri ya biya amma dai sai goma ga wata insha Allah sai shirya eh ka kuka ka muna ɗan yana 20 da 50 ina kuma maraji ku ba su abu mai kauri domin ku ke lahira ne ga kuɗe ba ta ba ta ciwon kai insha Allah wancan lokacin kuɗin da muka kara ni mamakin mai da muka raba su ne yawan mutanen marayun da suka samu mun yi mamaki mun yi mamaki ba bi tsammanin za su kai yawan haka nan ba misali Allah ya samu kuɗin albarka a kai ta ba su kuma kusa wanda lokacin za mu farawa dama sadaka yanzu mafi yara yi da sadaka su kashi saboda shi ke da wahala ba kowa ke da account ba amma dai masu akawun ɗin musa account su tura akawun ɗin kusa tura account din za mu je inda su kuma su masu sadaka da kashi sai mu ba su su ba mu kashi wanda za mu ba wasu musamman ba za mu samu wannan kashi ɗin da yawa ba amma dai kila mun tafi muna yi ma marayu roƙon alfarma ga alhaji siraji kure da alhaji garba da alhaji ibrahim nasiha da sauransu cewa suna nan su kuma kawo musu kuɗin marayu ku taimaka ku ba da cash da za a ba su idan lokaci ya yi da duk wanda yake jin mu wanda yake da wanda yake da hali wanda yake da masu gidajen mai da sauransu su su ba mu offer ɗin cewa yan kawo kuɗin marayu idan muka kai musu za su ba mu kashi ba waɗanda ba su da account cikin su akwai masu account cikin su za mu ba su da aka waɗannan mutanen guda biyu da suka fara akwai wasu da ba su ba da suka fara basuwa dukkanin su Allah ya saka musu da alheri Allah ya biya su Allah ya sa aljanna ce makoma waɗanda ba su bai ba Allah ya ba su ikon basuwa وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله